أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كنتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تاويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلهنا آخر فتلقي في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناسا إنكم لتقولون قولا عظيما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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أصابت شابير لوتى رمضان hijira ta dubu da da da hudu talatin takwas ya dace da goma ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai. za mu gabatar da bayani akan aya ta talatin zuwa aya ta talatin da biyar, suratu yusuf insha Allah waɗannan ayoyi guda biyar wato suna karantar da mu cewa ita zina aiki ne na jahilci kuma bata ce wato zina aiki ne na jahilci kuma zina bata ce nas'alullah salamata wal afiya kuma wannan aya da mu karanta yana tabbatar mana cewa jarabawar Allah subhanahu wa ta'ala ga annabi Yusuf alaihi salam wannan jarabawar ba ta ƙare ba sai dai ba jaraba wanda Allah ke ba annabi Yusuf alaihi salam ta ƙara canza salo ta can mace ɗaya ce annabi Yusuf alaihi salam ya samu jarabta wato ta wajen zama da ita Allah ya jarabce shi wajen zama da ita wannan mata da yanzu matan sun karu kaga jarabawa mata ga amma babu abin da annabi yusuf alaihi salam ya ƙara yi face tsananta rikonsa da addinin allah subhanahu wa ta'ala an yi masa jarabawa da mace guda to yanzu kuma allah subhanahu wa ta'ala zai ƙara adadin matan amma cikin ikon allah tabaraka wa ta'ala annabi yusuf alaihi salam ya ci wannan jarabawa shine Allah subhanahu wata'ala yake mana وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتيها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنريها في ضلال مبين وقال نسوة في المدينة wasu mata a cikin birni wanda wannan aya tana nuna cewa ƙasar masar ta dade da mulki da wayewa a duniya tun zamanin annabi ibrahim salam wannan dalilin ya sa mutanen masar suke cewa misra umar duniya misra kamar uwa ce ga duniya ku duba fa ana maganar misra a zamanin annabi yusuf alaihi salam Allah maɗaukaki bai kira wato birnin misra da sunan ƙauye ba wa qala niswatun fil madina wasu mata a cikin birnin sai suna magana su ya su suna cewa imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi matar mai martaba matar babban mutum ga labari ya yaɗu cewa tana neman yaron gidanta da zina turawidu fataha tana neman yaron gidanta kad shagafaha hubba hakika soyayyar wannan yaro ya mamaye ta wato soyayyar wannan yaro ya mamaye ta gaba daya inna lanaraha fi balalin mubin lalle mu dai muna ganin ita wannan mata tana cikin bata bata ma mabayyaniya da wannan ya nuna muka cewa waɗanda ba ba musulmai ba sun sani cewa zina bata ce batar ma ba a boye take ba kuma yana daga balaga ta alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qala niswatu kaga idan aka ce kala litafsiri kuma a bisa ga fahimtar malaman luga suna cewa duk inda aka kawo lamiri da ya zamanto na namiji to yana nuna cewar abin ba shi da yawa amma idan an kawo lamirin da yake nuna cewar mata ne to yana nuna akwai yawa Allah subhanahu wata'ala yana tabbatar mana ba duk matan garin bane suke hiran ita wannan matan wasu 'yan mata ne kaɗan saboda haka sai Allah ya kawo qala a maimakon wa qalat niswatun fil madina wa qala niswatun fil madina wasu mata ƴan kaɗan idan aka ce qala niswatun kaga an kawo ainihin eh, at-tazkir ga kalma ta mata din saboda me li'anna niswata kanu illa matan ba su da yawa ƴan kaɗan ne Allah subhanahu wa ta'ala bai gaya mana adadinsu ba babu hadisin manzon Allah da ya tabbatar daga adadin waɗannan mata ba lallai bane ma ka san su in ma ka san su me zaka yi da shi shi dai Allah madaukaki ya ce ita wannan mata an samu matan da suke hira a kanta a cikin wannan birnin kuma yana nuna cewar mata ne na manyan mutanen gari in ka dubi tsarin alkur'ani idan an kawo at-ta'anis yadullu ala al-kasra wanda akwai misalansa da dama a cikin alkur'ani kamar misali a suratul hujurat aya ta goma sha hudu qalatil a'rabu qalatil a'rabu amanna yana gwada cewa waɗanda suka yi wannan magana suna da yawa Allah subhanahu wata'ala ya ce qul lam tu'min amma anan sai ya ce wa qala niswatu wa qala niswatu shi yasa malamai suka ce matan ba su da yawa wannan yana daga tsarin wato ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora alƙur'ani a kai. To sannan wannan aya tana mana ishara da cewar zina tana da munin gaske, zina ɓata ce, ɓatar ma ba a ɓoye ba, mata ne suke wannan magana a zamanin annabi Yusuf alaihi salam matan ma ba musulmai ba ne. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين lalle muna ganin ita wannan mata tana cikin bata mabayyaniya kuma wannan ya dace da abin da Allah ya faɗa a cikin alkur'ani Allah ya tabbatar da abin da suka faɗa din haka ne saboda kamar aya ta suratul isra'i aya ta 32 wala taqrabu zina innahu kana fahishatan innahu kana fahishatan wa sa'a sabila in ka duba maqayisul lugha malamin yace kullu shay'in jawaza qadrahu fa huwa fahishu duk wani abin da munin sa ya wuce iyaka shine da larabci ake kiransa alfasha ba kowane abu mai muni ne ake kiransa alfasha ba sai abin da muninsa ya wuce misali ya wuce iyaka wala yakunu zalika illa fi ma yutakarrafu malamin yace alfasha ba a kiran aiki alfasha sai abin da ya zama duk jama'a ba su kauna shi saboda haka in ka samu kafirai suna kyamar zina idan ka samu musulmai suna kyamar zina wanda ya gwada cewa duniya gaba ɗaya ba ta san shi in ma kaga akwai masu sha'awar zina zaka samu kaɗan amma waɗanda ke da yawa na halitta ta ‘yan adam suna kyamar zina shi yasa aka kira zina alfasha saboda akan samu wasu al'ada za ka samu mutane sun yarda da ita wasu kabilar kuma wasu al'ummar ba su yarda da ita ba amma ita zina alfasha ce wasa a sabila wannan yana karantar da mu abu na uku manyan mutane suna sha'awar aje maza su rika musu aiki a gidajensu manyan mutane kaga abin da ya faru kenan a zamanin annabi yusuf alaihi salam ya kawo yaro gida saboda me babban mutum ya kawo yaro gida saboda ya rika taya matarsa aiki da ayyuka irin na gida shine amfanin ajiyar bawa a gida mai hidima wanda ya nuna maka tun tun tun tuni shi dan adam idan ya samu hali yakan yi kokarin ya taimaka wa matarsa ya rage mata aiki to sai ya kawo wani mutum namiji ya aje a gida me zai faru yantahi al'amru ila zina ma'a zawjati karshen al'amari sai a waye gari mazan da aka aje a gidan suna lalata da mata wannan fa tun zamanin annabi yusuf kenan tun zamanin annabi yusuf alaihi salam kuma irin sama ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai hadisin Abu Huraira da kuma Zaid bin Khalid al-Juhani suka ba da labari suka ce inna rajulan min al-a'rabi akwai wani mutum daga Larabawa mazaunan ƙauye wanda ya taho ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam da shi da wani mutum wato wasu mutane guda biyu suka zo wajen manzon Allah a garin Madina ata rasulullah فقال سيت يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله mutane biyu da suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam damuwarsu guda ɗaya ce damuwar guda ɗaya ce sai wannan na farko ya fara magana amma bai iya magana ba ka san magana ma iyawa ce irin kalmar da ya faɗe ta ga manzon Allah sai ya zama bata dace ba to amma da ke an ce mutanen ƙauye ne ba abin mamaki ba ne saboda rashin sabo da mu'amala da mutane yana sa mutum ya zamanto ba shi da wayewa ya rasulullah unshiduka Allah illa qabaita li bi kitabillah ya rasulullah ina gama ka da Allah Lallai ne yi mu hukunci da littafin Allah kaga kalmomin ba a zaɓe su ba kalmomin ba a zaɓe su ba lokacin da za a yi magana da manzon Allah idan za ka yi magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamata ka shirya kalmomin ma da za su fito daga bakinka saboda ka samu yardan Allah saboda ka samu amincewar manzonsa saboda haka tun da su biyu ne suka zo da damuwa gaban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya fara maganan nan kalmomin nasa ba su yi kyau ba sai ɗayan ya karbi magana faqala al-khasmu al-akhar ɗaya abokin tafiyar nasu wa huwa afqahu minhu waɗanda suka ruwaito hadisin suka ce to wannan ya fi wancan fahimtar eh, ya fi wancan fahimta ya fi shi sanin yadda ya kamata a yi magana da manzon Allah sai ya ce na'am haka ne iqbi bainana bi kitabillah ya rasulullah kai mana hukunci wato kai hukunci tsakanina da wannan mutumin da littafin Allah wa azzilli kuma kamin izini in fara bayani kaga ya riga yana da hikima ya ga wancan abokin tafiyar tasa bai iya magana ba kada fa ya kyale shi magana da zai yi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya jawo fitina gare su kisa ya datse shi ya ce haka ne ya rasulullah muna so kai mana hukunci da littafin Allah amma amin izini ni zan fara magana qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce ko fara magana qala sai ya ce inna ibni kana hasifan ala haza ni ina da yaro wannan mutumin ya ɗauke shi a matsayin laibura ya rika yi masa aiki a gida fazana bi ciki, sai gashi yayi zina da matar to wannan shine abin da ya faru kuma an tabbatar sun yi zina din wa inni ukhbirtu anna ala ibni ar-rajm nayi tambaya a ƙauyenmu a iya unguwarmu malaman da muke da su shin me yayi hukunci akan yaro na wanda ya zanda da matar wannan mutumin sai aka ce min za a jefa yaro na ne hukuncin jifa ne to kuma yaron kaga bai taba aure ba amma da yake malaman kauye suka bada irin wannan fatawa mara kyau za a jefe yaro fafta dai to min sai ce to ina iya fansan yaro na nan ma aka ce babu laifi kaga wannan bai taɓa samun asali daga manzon Allah ba zan iya fansan yaro na amma asali hukuncin za a ce fashi zan iya fansansa bi mi'ati shatin wa walida in kawo awakai guda ɗari in haɗa da baiwa ɗaya to shi kenan ba za a jefa yaro na ba kaga malamai sun samu abinci kenan fasa altu ahlal ilmi ni kuma abin bai na a raina ba saboda ita gaskiya guda ce idan an faɗa maka ƙarya ba ta nutsuwa a zuciyarka saboda haka sai ya dinga tambayan masana fa akhbaruni sai in na tambaye wannan sai ce min a'a ba maganar fajifa akan danka danka bai taba aure ba yayi lalata da matar wani ala ibni jildu mi'atin wa tagribu an za a yi ma yaro na bulala ɗari ne sannan a kore shi daga garin tsawon shekara guda kafin ya dawo zai bar garin sai ya shekara guda kafin ya dawo wa ana wa anna ala imra'atihi shi ko matarsa da aka yi zinan da ita ita ce arrajmu hukuncin jifa yake kanta domin matar aure ce saboda haka tun da na ji fatawoyin ga sunan sun rikitar da ni wannan yasa ce kai bari dai in isa ga babban malaminmu mu shine manzon Allah wanda wannan yana karantar da mu cewa a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ana samu waɗanda ke ba da fatawoyi kuma ana aiki da fatawoyinsu sai idan abu ya rikice ne kafin ake zuwa Madina a samu Annabi sallallahu alaihi wasallam a gaya mata to lokacin da ya gama magana ga mutum ya iya magana ya fito da bayanin a fili yanda manzon Allah zai gane akwai darajawa babu kalma mai to amma shi wancan da ya fara magana akwai alamar inda shi ne zai gabatar da bayanin ba zai yi ta da hikima haka ba shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi yadihi ina rantsuwa da wanda rayuwa ke hannunsa la aqbu yanna kuma bi kitabillah zan muku hukunci da littafin Allah alwalidatu alwalidatu wal ganam awakai da aka ce zaka bayar guda ɗari da baiwa wai a matsayin kafan shi ɗanka da yayi zina mardudun alaika za a maida ma abinka Allah bai ce a bada awakai ba Allah bai ce za a fanshi mutum ba babu fansa babu fansa wa ala ibnika jildu mi'atin wa tagribu an ɗanka bulala ɗari za a mai kuma za a kore shi daga garin sai ya shekara guda kafin ya dawo wannan wata hikima ce ta musulunci kaga idan ya bar gari idan ma halinsa ne ya ɓaci tsawon shekara guda ɗin nan baya gari bai koya ma wani ba a ce yaro saurayi a same shi da matar aure yana lalata da ita wannan yaro ya kamata a ce ya bar gari saboda kar a samu wasu matasan da za su ɗauki irin wannan hali abin muninsa ya kai makura sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ugdi ya unais kai kuma unais wani sahabin manzon Allah yace ce ka yi sammako da safe idan gari ya waye ilam ra'ati haza ka tafi ƙauyen mutanen nan ka je ga matar mutumin nan ka gaya mata an mata ƙazafi Dan hukuncin ƙazafi ne anan tunda babu tabbas kamar annabi sallallahu alaihi wasallam fa in itarafat amma idan ta yi ikirari da kanta akan cewar lallai ta yi zina da wannan yaro to dama ikirari yana kawar da batun shaidu idan mutum yace yayi laifi ba a neman kuma shaida ka yadda da kanka ka yi laifi to ba za a nemi shaidu ba idan ta yi ikirari farjum hakar ma ka dawo madina ka jefe ta kawai in ji manzon Allah gada alaiha sai unaitu ya yi sammako ya tafi ƙauyen so fa'atarafat an yi miki kage kin yi zina da wani saurayi ta ce a maganar gaskiya haka din ne saboda tsoron Allah wato sahabban annabi Allah ya musu arziki da wani irin imani kaga anan yanzu anan a zamanin mu dinnan mawuyaci ne ka samu wanda zai yi haka tace lallai haka din ne saboda sha'awar su Allah ya tsarkake su daga wannan laifi kafin su bar duniya fa amara biha rasulullahi farujima manzo Allah ya umarni aka jefe ta hadisin yana sahihul bukhari باب babul بالزنا bizina yana مسلم muslim الحدود wato wannan ya baka misalin cewa tun tun tun tun zamanin farko tun zamanin annabawa idan mutum ya ga yana da wadata yakan so ya taimaka wa matarsa ba laifi bane dan ka rage wa matarka aiki saboda ka samu dukiya amma ka ɗauko wani ƙato ka aje a gida wannan shine abin lura ka aje mata namiji a gida kuma tana da sha'awa shi wannan wanda ka aje mata yana da sha'awa to Allah ya bamu labari da Annabi Yusuf alaihi salam mutum nawa ke koyi da Annabi Yusuf shi yasa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga abin ya faru wannan ya dauki yaron wancan ya ringa mar aiki a gida sai gashi an samu suna lalata to saboda imanin su Allah ya tsarkake su wanda ya zama sun samu gafaran Allah subhanahu wata'ala wannan ya zama darasi gare mu shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa tarihin annabi Yusuf yana makare da ilimi mai yawa Allah ka sa mu samu guzurin ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala ta sanya a wannan sura to mu ci gaba فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت وآتت كل واحدة منهن سكينا وقال تخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا كريم فلما سمعت بمكرهن لوكاشن da ita wannan matar mai gidan annabi Yusuf alaihi salam ta ji labarin makircin su nan ma kaga wani ilimi a boye akwai ilimin da Allah ya koye cikin wannan magana mata ne suke hiran wannan matar mata na gari suke hiranta amma Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu labari sai ya ce ta ji labarin makircinsu hira fa suke amma kuma sai Allah ya kira hiran da sunan mai makirci saboda idan za ka yi maganar mutum a bayan shi ba zuwa za ka yi ka mai nasiha ba hira kawai kuke to kuna yaya ta maganar banza ne akan shi don haka makirci ne saboda kuna ƙoƙarin ku ɓata sunansa ne a cikin gari amma idan da a ce magana ce mai kyau wane ya zo ya same ta wance ta zo ta same ta da zance ai an ji labari matar wane ta yi kaza tsaya kika ce me ga abin da labari ya to tashi mu je gidan tashi mu je to wannan ba makirci bane kaga an yi kokarin a san meye gaskiyar magana a kuma yi nasiha gare ta in ya tabbata ta yi laifin amma ba haka ba zaka samu mutane sun zauna suna hiran wani ai wane yana kaza wannan hirar da kake makirci ne me yasa aka kira hiran makirci saboda kana bata sunan wannan mutumin bata shi kake domin ta yiwu bai yi ba amma kana gaya ma wasu waɗanda masoyansa ne mutumin na mutumin banza ne kuma kai ma baka da hujja wala takfu ma laysa laka bihi ilmun saboda haka yasa Allah ya bada labari da cewa makirci suke mata a gari saboda suna kokarin su bata sunanta ko da yake ta aikata amma su ba su da hujja aiko? ba su da hujja kana tadbiran min hunna lil isa'ati ilaiha fa huwa magana suke kamar shiri ne na batanci gare ta don haka sai zama makirci wajibi ne mu yi hattara domin wannan ma darasi duk inda za a zauna ana zance mara kyau a kan wani inda hali ka tashi ka tashi daga wannan guri saboda makirci idan ba abin da ya shafi shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa la khaira fi kaseerin min najwahum akasari ganawar mutane babu alkhairi a cikin ta illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas Allah ya kirga abubuwan da za a yi a wajen hira a majalisi ka zauna da zaran an kawo wani baji ka tashi to ita ai kaga ita ma halinta iri ɗaya da nasu ko tunda sun mata mugunta to dabbarat tadbiran akhar ita ma sai ta shirya za ta kulla makirci yuqabilu makran ba ma kirki suka yi mata ba da gwada rama ai inda masoyanta ne za su kira ta su mata fada amma ba su yi ba sai zama suna hiranta ai ta kyauta ba inna naraha fi dalalin mubin mu muna ganin tana cikin bata mabayani to sai ta shirye nata makirci a kansu kaga ya gwada cewar tana da ilimi tana da basira ita wannan mata arsalat na sai ta aika musu gayyata yana so ku zo liyafa gidana wa a'tadad lahunna muttaka an ta da musu wurin jingina iyakan abin da Allah ya faɗa kenan kujeru ne an dai in aka zauna dai za a jingina shi ne abin da Allah ya faɗa amma Allah bai ce an kawo kankana ko gwanda an ajiye a gaba babu wannan abin da Allah subhanahu wata'ala ya ce wa atat kulla wahidatin min hunna sikina ka wasa wuka wuka wuka ke sai ta ba mu kowa ta ce rike sai kowace ta riƙe wuƙa ka lura da kyau ba sai an yi maganar an kawo kankana ba ka ba mu ko yanzu ka riƙe reza mutum ya sa reza a tsakiyar tafin hannunsa ya riƙe sai ga abin razana ya zo gabansa zai yanka hannun shi abin da kai kenan basira ce da ilimi da hikima idan ka ce an kawo kankana ta ina aka samu labari a hadisin manzon Allah ne ko a alkur'ani ne littafin ahlul kitabi ne shi dai abin da Allah ya ce a tatkunna wahidatin min hunna sikina ba a ce an kawo abin da za a ci ba kuma ba dole ma sai an kawo abin da za a ci ma za su ji rauni ba ita dama abin da take so ta samar da wurin jingina kaga idan kana jingine ko da wani abin firgita ya zo ba za ka ba za ka faɗi ba saboda haka ƙarfinka zai koma ga hannunka saboda force ɗin da da ka tura bayanka akwai wurin jingina ya dawo hannunka hannunka nan za ka ƙara matse shi saboda razana da kai matse hannun da zaka yi na kuma sai wukar ta yanka ka shine dabarar da ta yi za ta rama abin da suka yi mata sai ta yanka hannayensu to abin da za ta yi kenan bayan sun haɗu wa qala takruj alaihin da sai ta yi ma annabi yusuf alaihi salam umarni fita gare su je ka ga matan suna suna son magana da kai annabi yusuf alaihi salam sai ya fito falamma ra'ainahu lokacin da suka ganshi akbarnahu sun girmama shi ganinsa ya razana su idan ko ganinsa zai razana su ga wuka a hannunsu mai zai faru katta ana aidiyahunna sai suka dinga yanka hannuwansu ai idan aka ce kana rike da wuka kana fere abu sai kaga wani abin tsoro ai ba fere za ka yi ba tsayawa za ka yi domin duk mutumin da ke aikata wani abu idan ya razana ba ci gaba da aikin yake ba tsayawa yake saboda haka idan aka ce suna fere wani abu sai suka yanka hannuwansu wallahi babu wata hujja a littafin Allah da ta nuna wannan babu shi Allah ya ce ta ba su wuka sun riƙe sun ga annabi Yusuf sun daraja ganin da suka yi ma annabi Yusuf abin nufi sun razana wa qatta'na aydiyahunna sai suka yayyanka hannuwansu wa kunna suna cewa hasha lillah barranta ya tabbata ga Allah ma haza basharan wannan ba mutum bane in haza illa malakun karim wannan ba kowa bane face mala'ika mai karimci wato a mala'ikun ma wanda ke da daraja a wajen Allah subhanahu wataala wannan duk baya nuna cewa musulmai ne amma dai ai ko kafirai sun yarda akwai Allah akwai mala'iku saboda haka yasa kake jin maganar yana tafiya a wannan tsari al-imam shaukani a littafin sa fathul qadir wannan aya yace wa alam ka sani annahu la yalzamu min qawlin niswa hadha anna al-mala'ikata suwaruhum ahsanu min suwar bani adam wai dan matan nan sun faɗi wannan maganar baya nuna cewar mala'iku sun fi ‘yan adam kyau, wannan ba hujja ba ne. Ai, Allah bai ce mala'iku sun fi ‘yan adam kyau ba, Allah ya ba mu labarin maganar da matan suka yi, kuma Allah bai tabbatar da shi ba. Abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, falan mara ainihu akbar na hu, wa ƙaffa'ana hunna wa ƙulna, hasha lillah, ma haza basharan, in haza illa malakun kare su ne suke cewa ai annabi yusuf alaihi salam ba mutum bane ai ba wani abu bane ba ce mala'ika mala'ikan ma mai daraja amma idan kai aka ce ma da mala'ika da dan adam wanne yafi kyau wace amsa zaka baya zaka ce mala'ika ko to ka taba ganin shi ne amma in ka ga mutane ai kyawawa iri-iri a rayuwarka wannan kyakkyawa ne wancan mummuna ne mala'ika fa sau nawa ka ganshi bare har ka san mai kyau baka taba gani ba to ya za a yi ka mala'ika yana da kyau ta ina za mu san mala'ika yana da kyau ta alqur'ani idan da alqur'ani ya gaya mana mala'ika kyakkyawa ne ya fi dan adam kyau shikenan idan da za a samu hadisin manzo Allah da ke nuna cewa mala'ika ya fi dan adam kyau shikenan amma mun samu hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam mala'ika yakan rikida ya zo a sura ta wani mutum mai kyau ga manzon Allah yakan zo a surar ma wanda sahabbai ba su taba gani ba بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث سيدنا عمر بن الخطاب suna zaune gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga wani mutum ya bullo a wannan majalisi wanda sayyidina Umar yake siffanta shi da kyau sannan akwai hadisai da manzon Allah ya yi misalin mala'iku sun rikida mala'ika ya rikida ya zo a siffar kuturu mala'ika ya rikida ya zo a siffar makaho mala'ika ya rikida to mala'iku suna rikida a siffofi daban-daban amma shin ƙa'ida ce mala'ika ya fi dan adam kyawu al-imamu ya ce, to abinda Allah ya faɗa mana a cikin alqur'ani laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim mun halicci ɗan adam a ƙira mafi kyau ko baka gane ayan ba laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim mun halicci ɗan adam a ƙira a surantawa mafi kyau mafi mafi daidaituwa ya'ani a'dali qamatin wa ahsani sura idan an samu wannan aya to ya kamata a samu aya da ta nuna cewa akwai inda mala'iku suka dara dan adam ta wajen kyau la ba za ka samu bare ma shi mala'ika tsarin halittansa ba irin na mutanen bane bare ma a kamanta kyan mala'ika da kyan da kyan dan adam halittar ba iri ɗaya bace halitta ce daban-daban kaga da haske aka yi su shi ko dan adam halittarsa kana iya gani kana iya taba shi amma mala'ika bai yiwuwa saboda haka su sun faɗi magana ne don jama'a sukan saba faɗan magana ko da babu hujja sau da yawa mutane suna irin wannan aiwa ne kansa kamar mala'ika amma kuma ba taɓa ganin mala'ikan ba an dai faɗa ne saboda a daraja mala'ika a nuna mala'ika ba mummuna ba ne saboda a daraja halittar mala'ika amma ba wai don an taba ganin mala'ikan ba wanda wannan yana faruwa kuma in kace za ka dawo ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisai da dama waɗanda suke nuna mana cewar lallai mala'iku sukan rikida suna zuwa a siffa masu kyau wanda malamai da yawa suna cewa idan mala'ika zai zo ga ga annabin Allah to yakan rikida ne ya zo a sura mafi kyau amma duk waɗannan ba sa nuna cewar asalin halittar mala'ika ya fi kyau a kan asalin halittar ɗan adam babu wannan hujja in ji imam Shawkani in ka duba fai Fathul kadir a mujallar na farko shafi na 693 amma akwai abin da ya tabbata a hadisin manzon Allah abin da ya tabbata shine cewar matan nan sun ga can da ba su taɓa gani ba shine abin da ayan na ta karantar da mu ka suranta irin kyan annabi Yusuf alaihi salam Allah ya mana misali da kyan annabi Yusuf nan, ya za a yi kana rike da wuka a hannunka saboda kyan mutum har ka ji makanka ciwo baka sani ba kaga kyan annabi Yusuf ya kai makura sannan kuma akwai hadisi guda da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke misalta kyawun annabi Yusuf alaihi salam shine hadisin al-Isra hadisin Anas bin Malik yana da tsawo hadisin ya zo daga sahabbai da yawa sahabbai da suka yi magana game da isra'in manzon Allah wato tafiyarsa sama lokacin da Allah ya aiko mala'ika jibril ya tafi da annabi sallallahu alaihi wasallam sama to akwai sahabbai da yawa waɗanda sun ruwaito wannan tafiyar a riwayar Anas bin Malik tana sahihul Bukhari tana sahihu Muslim amma a sahihu a sahihul Bukhari babu wannan lafazin sai ka dawo sahihu Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana game da tafiyarsa wato ta isra'i ya ce sun ma'araja bi ila sama salisa wato na datse labarin don yana da tsawon gaske mala'ika jibril ya haura da ni zuwa sama ta uku fastaftaha jibril don haka sai mala'ika jibril ya nemi a buɗe ƙofa kaga wannan hadisin muttafaqun alayhi ya tabbatar sama tana da ƙofa wato su masana ilimin sararin samaniya da suke ganin wai nan gaba za su samu wani ilimin da za su ringa shawagi a sararin samaniya yadda suka ga dama wallahi zance sama da kake gani ba haka Allah ya bata ba akwai kofa kai ne dai kake hangenta kana ganin inda tsuntsu zai ci ne sa sai ta shawagi ko ina a'a akwai iyakar inda tsuntsu zai je ba zai iya wucewa ba dan adam mala'ika yanzu kaga mala'ika ne mala'ika jibril shi kansa wanda shine jagoran mala'ikun Allah mala'ika jibrilu ne ya zo ya tafi da annabi sallallahu alaihi wasallam an je sama ta uku sai da ya nemi a buɗe kofa kuma ba a buɗe ba sai da aka martan tambaya fa kila man anta waye kenan kai waye yake cewa buɗe kofar nan waye to kaga koda a yanzu yan adam za su yi wani kumbo su tafi sama idan ma sun nemi izini sai an yi tambaya ko waye yake cewa bude waye yake so a bude kofa sai ka ce John ne kala sai jibril ya ce jibril ne kila sai aka ce wa man ma aka mun san ba kai kade bane da waye ka zo kala sai ya ce muhammadun sallallahu alaihi wasallam kila sai aka ce wa qad isa ilaihi wato an aiko har lokacin sa yayi har an aiko Muhammadu yazo kaga sun san da zuwan shi amma su suna ganin lokacin ba zai ba yanzu har lokaci yayi har an turo Muhammadu gashi har ya zo ma sai malaika Jibril ya ce wa qad isa ilaihi qad isa ilahi an riga an aika masa manzanci fa futiha lana sai aka bude mana kofa ina shiga sama ta uku fa iza ana bi yusufa sai ga annabi yusuf alaihi salam manzon Allah ya gan shi a tafiyarsa ta Isra'i manzon Allah abin da ya faɗa game da annabi Yusuf don kowane annabi sai da sai da manzon Allah ya faɗa abin da ya gani game da shi kowane annabi shi shi annabi Yusuf alaihi salam lokacin da mala'ika Jibril ya tafi da annabi sallallahu alaihi wasallam sama ta uku manzon Allah ya ce abin da na gani game da Yusuf idza huwa qad utiya shatr al-hasan ga cewar an ba shi rabin kyau gaba ɗayan shi rabin kyau yana ga annabi su farahaba saboda haka sai ya ce wa manzon Allah maraba da zuwa wa da ali bi khairin ya dinga min addu'a ta alkhairi har dai suka rabu hadisin yana sahihu muslim kitabul iman babul isra'i bi rasulillah hadisin 162 akwai riwayar abu sa'id al-khudri tana sunan kubra na al-imam al da kuma hadisin abu huraira yana littafin al-mujam eh, kabir na al-imam tabarani a waɗannan riwayoyin guda biyu riwayar abu sa'id al-khudri da riwayar ta abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da ya ga mala'ika jibrilu fa idza ana bi rajulin sai ga ni ga wani mutum ahsana ma Allah shine mafi kyau cikin halittar Allah ahsana ma khalaqa Allah shine mafi kyau a cikin halittar Allah kad faddala an-nasa bil husni ya dara dukkan mutane ta wajen kyau kal qamari lailatul badri kamar misali idan dare ya kai kwana goma sha hudu ka daga idon ka sama akwai abin da ya kai wata haske ala sa'iril kawakib manzo Allah yake to haka kyan annabi Yusuf yake akan sauran mutane wato can annabi Yusuf ba a magana ba a magana a kansa ba a iya misinta shi idan ma akwai misalin da za ka yi da can annabi Yusuf bai wuce misalin da manzon Allah ya yi dinnan ba shin za a kamanta hasken wata sararin samaniya lokacin da watan ya kai kwana goma sha hudu sha uku sha hudu haka ya kai tsakiya za a akwai tauraron da haskensa yake kaiwa na wata to haka can annabi Yusuf yake ga sauran kyan mutane don haka idan ka ce inda za a tara taurari gaba ɗaya haskensu ba zai yi na wata ba a wannan lokaci ba ka yi kuskure ba saboda hasken watan ya ɓatar da haskensu to haka kyan annabi yusuf alaihi salam yake wanda ibnu hajar a sharhin sahihul bukhari yana cewa haza zahiruhu anna yusuf alaihi salam kana ahsanan ahsana min jami'in nasi abinda manzo Allah yake mana ishara da shi a zahiri wato shine annabi yusuf alaihi salam ya fi dukkan mutane kyau ya fi dukkan mutane kyau sai dai akwai hadisi guda ne wanda aka samu wani sabanin fahimta ta wajen malamai da shine hadisin Anas bin Malik wanda ya zo cikin sunan Tirmidhi annabi sallallahu alaihi wasallam wato yana magana game da manzon Allah Anas bin Malik Anas ya ce, Ma ba asallahu nabiyan illa hasan waje, hasan sauti. Allah bai taɓa turo wani annabi ba face yana da kyawun fuska kuma yana da kyawun sauti, kyawun murya. Duk wani annabin da Allah zai aiko to za a samu yana da kyakkyawar fuska kuma yana da kyakkyawan sauti, murya. Wa kana nabiyyukum ahsanahum wajhan wa ahsanahum sauta. shi annabinku Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi dukkan manzannin Allah kyawun fuska kuma ya fi su kyawun sauti in ji Anas bin Malik to wannan hadisi na Anas kuma gashi Anas din ne ya ruwaito wancan hadisin wanda manzon Allah da kansa yake cewar ya ga annabi Yusuf alaihi salam a sama ta uku wanda Allah ya bashi rabin kyau gaba daya to ya za mu haɗa waɗannan hadisan guda biyu ga kuma hadisin Anas din wanda ke cewa Allah bai turo annabi face wanda ya fi jama'a kyan fuska da kuma kyan sauci sai Anas ya ce annabinku ahsanahum wajhan wa ahsanahum sauta annabinku ya fi dukkan annabawa kyawun fuska ya fi dukkan annabawa kuma kyawun sauki. sai za mu yi mu haɗa hadisan nan guda biyu fa ala haza fa yuhtamalu hadisul mi'raj ala anna al-murad ghayru an-nabi idan aka ce to ai annabi da kansa ne ya ce annabi yusuf allah ya ba shi rabin kyau sai malamai suke cewa ai akwai abin da ake cewa innal mutakallima la yadkhulu fi umumi khitabihi idan mutum yana magana baya shigar da kansa a cikin magana yakan ba da labari ne na wasu a tsarin magana saboda haka idan manzon Allah ya ce annabi Yusuf kyawunsa ya samu rabin kyau ai manzon Allah baya hadawa da kansa saboda wannan ka'ida ta larabci ta, magana irin ta larabawa to wannan ya samu fahimta daban-daban babu shakka ah, kuma akwai abin da ke nuna cewar lallai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka ne cewar annabi yusuf alaihi salam kyansa ba a kamanta shi da kyan komi kamar yadda manzon Allah ya faɗa akwai hadisin al-miqdam bin ma'di ma'di karib wanda ke bayanin yanda jama'a za su tashi a ranar tashin kiyama manzon Allah yake ma ahadin ya mutu siqan wala harima babu wanda zai mutu shin bari aka yi ko ya, ya girma har ma ya tsufa kafin ya mutu duk wanda ya mutu a duniyar nan ko da ɗan bari ne shine sai manzon Allah ya ce wa inna man nasu fi ma zalika fi ma bayna zalika ai mutane ba sa wuce tsakanin wanda aka yi barinsa. zuwa wanda an haife shi lafiya lafiyar salau har ya girma har ya tsufa kafin ya mutu tsakanin tazara biyu din nan rayuwar yan adam take duk ɗan adam da ya zo duniya idan ya mutu za a tada shi da kiyama illa ba'asa bu'isa ibn salasin sana za a tada shi dan shekaru talatin a wata riwayar abna'u salasin wa salasin sana yan shekaru talatin da uku riwayar kashi biyu ce duk wanda za a tada shi a lahira za a tashe mu gaba ɗayan ɗayanmu shekarunmu saboda ɗan adam ai yana ya samu matakai na rayuwa akwai lokacin da kake yaro karami akwai lokacin da ka zama saurayi akwai lokacin da kake magidanci har dai ka tsufa to shin a daidai wani wace martaba ce ta halittarka Allah zai tada kai a lahira Allah zai tada mutane suna tsari na halittar mutum wanda ke daidai shekara talatin zuwa talatin da uku haka za a tashi kaga kana rabin rayuwarka kenan domin idan ka ƙara talatin kan talatin sittin manzon Allah shekara sittin da uku ya yi a rayuwarsa kaga Allah zai tada mu duka a daidai wannan lokaci ne in ji manzon Allah fa in kana min ahli janna. idan mutum yana cikin yan aljanna fa kana masfatu adam tsawonka tsawon annabi adam wa suratu yusuf surar kafa kyanka kyan annabi yusuf wa kalbu ayyub zuciyar kafa irin ta annabi ayyuba ba irin ta wanda kake da ita a yanzu ba wannan shine yanda tsarin duk wani dan aljanna zai zama tsawonka ya kai na annabi adam kyanka irin na annabi yusuf zuciyarka irin ta annabi ayyub saboda kowane annabi da irin kyautar da Allah ya masa kowane annabi da irin baiwar da Allah ya bashi saboda haka shi annabi Yusuf Allah ya mar kyautar rabin kyau wannan bai nuna Allah ya nakasa manzon Allah ba Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kyauta mai yawa wanda ba a kawo annabi Yusuf alaihi salam kusa da manzon Allah ba a kawo annabi Yusuf alaihi salam saboda baya ma cikin ulul azmi min ar-rusul amma akwai kyautar da Allah ya masa kaga shi yasa manzon Allah ya ce a lahira idan za a tashi za a baka zuciya irin ta annabi ayyuba amma kuma kaga annabi ayyuba baya cikin mafi girman manzannin Allah ko amma saboda wannan kyautar da Allah ya masa gashi za a tashi da irin zuciyarsa annabi yusuf fa kyautar kyau da Allah ya mar musulmai yan aljanna Allah ka samu ne za a tashi da kyau irin nasa idan mutum dan wuta ne fa Allah ka kare mu manzon Allah ya ce Uzimu wa fukhimu kal jibal sai kai mamaki gashi da kuna tsaye can jimawa sai kaga dan wuta yana kumbura inda ka san ana mar famfo ana ƙara girman halittarsa har sai ya zama kasu kamar duwatsu manya-manyan halittu ne saboda su dace da azabar wuta Allah ka tsare mu kuma hadisin isnadin sa yana da kyau kamar yadda yazo a silsilatu sahiha hadisi na 2512 akwai ma hadisai da aka samu daga wasu sahabbai kamar Abdullah bin Mas'ud kamar shi Anas bin Malik wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa o u'tiya Yusuf wa ummuhu shatr al-hasan Annabi Yusuf alaihi salam da mahaifiyarsa an ba su rabin kyau ya nuna cewar Annabi Yusuf alaihi salam ya samu kyauta daga Allah tabaraka wa ta'ala hadisin malamai sun inganta wasu malamai sun inga tashi kamar al-Imam al-Hakim waɗannan hadisai suna tabbatar mana da cewar kowane da irin kyautar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi kowa shi annabi Yusuf ga kyautar da Allah ya masa ya zo cikin minhajus sunnatu nabawiyya ibnu taymiya yana magana a mujallal na biyar shafin Yusuf, yusufu siddiqu wa in kana ajmala min ghairihi min al-anbiya duk annabawa babu wanda kyansa ya kai na annabi yusuf me dalili saboda waɗancan hadisai da muka karanta daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu uqiya shatr al-hasani amma don an ce an bashi kyau fa ai ba iya kyautar Allah ba kenan falam yakun bizalika afdala li ghairihi dan an bashi kyau baya nuna cewa ya dara dukan annabawa misali ai akwai kakanninsa kamar annabi Ibrahim alaihi salam annabi ibrahim shi ya haifi annabi ishaq annabi ishaq ya haifi baban annabi yusuf shine annabi yaqub annabi yaqub ya haifi annabi yusuf alaihi salam iyayensa ɗin nan manzanni ya fi su ne ba kyautar da Allah ya mar shi ne ya ba shi kyau Allah ya ba shi kyau amma baya nuna cewar kyautar Allah gaba ɗaya an tara ta ga annabi Yusuf alaihi salam akwai abin da Allah ya ware annabi Ibrahim ya ba shi haka annabi Isma'il haka annabi Ishaq haka annabi Yaqub haka annabi Musa annabi Isa annabi Muhammad sallallahu wa sallamu alaihim ajma'in babu shakka Allah ya yi ma annabi Yusuf alaihi salam kyau ga ayar alqur'ani kuma ga hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai sun yi maganganu akai kamar ibnu al-qayyim al-jawziya a littafin bada'i'ul fawaid mujallal na uku shafin 206 ya yi ƙoƙarin bayani game da waɗannan hadisai guda biyu hadisin anas wanda ya zo a sahihu muslim wanda mazan Allah ke cewa Allah ya ba mu annabi yusuf rabin kyau rabin kyau sannan hadisin anas bin malik wanda ya zo cikin sunan Tirmidhi wanda Anas yake cewa manzon Allah ya fi dukkan annabawa kyawun fuska da kyawun sauti yayi magana akai mai tsawo ta yanda ya nuna cewa wannan baya kawar da maganar manzon Allah da ta zo a cikin wato sahihu Muslim cewa Allah ya ma annabi Yusuf alaihi salam kyauta na kyau wanda ba a taɓa yi ma wani dan adam irin wannan kyautan ba don haka yasa a wata riwayar ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya yi annabi Yusuf alaihi salam kyauta wato sama da dukkan halittun Allah, saboda kyan ɗan adam ya ɗara kyan kowace halitta. Idan aka ce annabi Yusuf kyansa ya fi na sauran ‘yan adam, kaga annabi Yusuf alaihi salam cikin halittun Allah babu wanda ya fi shi kyau. Mutane sukan yi irin wannan, amma su waɗancan mata da suke hiran annabi Yusuf alaihi salam su dai sun faɗa ne kawai ba wai don sun taɓa jin labari mala'iku sun fi yan adam kyau ba a'a illa dai jama'a sun saba da wannan ana kamanta mutum da kyau da mala'ika ana kamanta kyan mutum da na mala'ika sannan kuma kyan eh, munin mutum fa a kamanta shi da na sheda kyau ana danganta shi da mala'ika muni kuma fa sai a danganta shi ga shaidan wannan ya zo a tarihi ya zo da misalai da dama a cikin alkur'ani wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa na'am me ta ce a lokacin ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن يكون من الصاغرين ما ترى من جنا النبي يوسف عليه السلام تقول لك يدنتا كما بقات تتابعه النبي يوسف عليه السلام يا هيتو matan nan sun razana حتى kai ga duk sun samu rauni a hannuwansu to bayan haka kala sai ta ce fa kunna allazi lumtunna fi to kun ga wannan shine wanda kuke ta zargi na a kansa shine wanda labari ya iso gare ni kuna ta zargi zargina lumtunnani min al-lawmi kuna ta zargi na a kansa yanzu ku dubo wannan da kyau yanzu wannan bai dace a so shi ba kaga kenan ma ba wai ka gane kuran ka bane a'a yanzu wannan ai ya cancanta a so shi yanzu dan na so wannan nayi abin kunya wala qadra watuhu an nafsihi kuma na neme shi din tana gaya musu haka na neme shi din nan ba kuma sai zama shaidar Allah ga annabi Yusuf alaihi salam na neme shi din fastasam sai ya ki ya noki shine istasama yani imtana ya noki nayi na yaki wala in lam yaf'al ma amuruhu kuma ina gaya muku in ya ki yadda yayi abin da nake umurtansa din nan la yusjananna sai an tsare shi sai an daure shi sai an kai shi kurkuku wala yakunanna min as-sabirin wala yakunan min as kuma zai kasance wato cikin masu kaskanci kaga barazanar da take ma annabi Yusuf alaihi salam yanzu annabi Yusuf yana tsaye ga ta ga mata ga abin da take faɗa a gaban su annabi Yusuf alaihi salam kaga barazanar yanzu yi girma da can jarabawar da ita ne ita kadai yanzu ba ta tabbatar ma waɗannan mata ga can annabi Yusuf kuma su ma sun gani duk wacce ta yanka hannunta ai ta ga sha'awar annabi Yusuf ne sha'awar ta ga kyan annabi Yusuf alaihi salam don haka anan take magana na barazana ga annabi Yusuf a gabansu saboda shi annabi Yusuf ya ƙara shiga tsoro ya sani cewa duk abin da ya faru a bayan wancan karo kada ya ɗauka wai ta ta fasa tana nan bata canza ba kaga annabi Yusuf kenan ya shiga cikin damuwa ko ba a fasa ba ana nan sai abin da ma ya karu saboda yanzu gashi mata ne ma aka gayyato su an gaya musu an yi kuma ba za a fasa ba sai an yi kuma in yaƙi ga abin da zai same shi saboda haka jarabawa ta daɗa ƙaruwa ga annabi yusuf alaihi salam jarabawa ta ƙara ƙaruwa ga annabi yusuf alaihi salam wanda ya nuna cewar e, mijin wannan mata ba shi da wani abin da ke ya zama wato je kana yi ka je kana yi ka shirman miji wanda sai abin da matarsa za ta yi kawai ga abu ya zo gabanka amma baka iya komi baka iya komi saboda haka bai iya hukunta komi ba kuma kamar misali mai tafsirin almanar yana cewa wallahi ba zamanin annabi su ba alaihi salam kadai Ya ce har yanzu to shi kan ma ya daɗe da rasuwa kuma har yanzu ɗin haka din ne har yanzu matan manyan mutane suna su. za ka samu babban mutum bai iya juya matarsa bai iya cewa ki yi bai iya cewa ki bari tsoronsa ma yake ko da ta yi laifi ba zai iya hana ta ba shi ne abin da Allah ke ba mu misali da babban gida matar babban mutum ga abin da ke faruwa ya kamata manya musu wannan ya zama darasi a rayuwarsu idan kana da kuɗi to yaya ka fi ƙarfin matarka dan ba wani abu ba ne ake nufi da fin ƙarfi illa zaman ka miji wanda Allah ya baka damar rikon gida ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i Allah ya ba maza ikon rikon gida matar ka za ta fita ina zaki a zan je to waye baki izini amma da yawa ba su ma neman izinin mazajen su fita kawai suke yanzu kaga wannan gayyata da aka yi kayi mai gidan ma bai sani ba an kira mata sun haɗu a gida an ba su wuƙaƙe an yi abin da duk za a shi bai sani ba wa ma za fa yusuf to irin wannan abu da ya faru ga annabi yusuf me zai yi ke nan? menene annabi yusuf alaihi salam zai yi ya fita daga wannan kangi daga wannan jarabawa daga wannan tsaka mai wuya tana yiwa ka ce me yasa annabi yusuf ba zai gudu bane wai dole ne sai an zauna a gidan <laughs> a ai ba zai yi ba saboda mun riga mun karanta Allah ya riga ya bashi manzanci annabin Allah ba shi da ikon ya aikata wani abu sai da umarnin Allah saboda ka zaman sa a gidan yana jiran izinin Allah bai isa bar gidan ba sannan akwai wata hikima ta biyu annabi Yusuf a matsayin bawa yake a wannan garin kowa ya san Yusuf bawan wannan mai gidan nata kowa ya sani don haka yasa suke cewa wai ah, ita eh, imra'atul aziz turawidu fataha in aka ce alfata ana nufin wato yaro bawa kalma ta bauta ita ake amfani da fata a kai saboda haka duk a garin an san annabi yusuf alaihi salam bawa ne ga mai gidanta amma a wajen allah fa annabi yusuf ba bawa bane shi annabi yusuf shi kaɗai ya san shi ba bawa bane amma mai mallakansa din ya yarda annabi yusuf bawansa ne matar ta yarda annabi yusuf bawansu ne duk mutanen garin sun san annabi yusuf a matsayin bawansu yake kuma Allah ya hukunta cewa annabi Yusuf zai ba zai ba mu annabi Yusuf manzanci kuma a garin zai isa da wannan manzancin saboda haka anan idan annabi Yusuf ya gudu to bawa idan ya gudu ba karamin laifi ba misali akwai hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wasu hadisai guda uku waɗanda jarir bin abdullah al badali ya rawaito dukkan su suna sahihu muslim kuma a jere hadisin 68 69 70 a jere wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ayyuma abdin abaka min mawalidi faqad kafara idan bawa ya guji masu mallakansa to ya kafurta bawa sai ya gudu ya guji waɗanda suka mallake shi to ya kafurta hatta yarji'a ilaihim sai ya dawo wannan hadisin manzon Allah kenan na daya na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ce ayyuma abdin abaqa min mawalihi faqad bari'at minhu zimma duk sa'ilin da bawa ya guji masu mallakansa to ya barranta daga amanar Allah da ta manzon shi da shi da Allah sun yi ban kwana idan bawa ya guji masu mallakansa na uku idza abaqal abdu lam tuqbal lahu salatu idan bawa ya gudu ba a sake karban ba a sake karban sallarsa to kaga waɗannan hadisai guda uku wanda ke da sauki idan bawa ya gudu ya kafurta sai ya dawo idan bawa ya gudu shi da Allah sun yi bankwana idan bawa ya gudu ba a sake karban sallarsa ashe gudun bawa ba karamin aiki bane kuma mu ke faɗin haka bare shi annabin Allah ne ya riga ya sani Allah ya karantar da shi ilimi tuntuni kuma akwai hadisin Abu Umama Al-Bahiri wanda cikinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa salatu la tujawizu salatuhum azanahu akwai mutane guda uku waɗanda ko sun yi sallah sallar ba ta wuce kunnuwansu wanda ya nuna cewa idan ka yi sallah ana ɗaga ta ne zuwa sama to idan mutum uku ɗin da mutane uku sun yi sallah ladan sallan ba ta wuce saman kunnuwansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na farko al-abdul abiku ba wanda ya guji masu mallakansa hatta yarji a sai ranar da ya dawo kafin za a rubuta masa ladan sallah amma daga ranar da ya gudu sallarsa ta banza ce ba bai samu komi a kanta na biyu wa mar'atun batat wa zawjuha alaiha saqitun idan matar aure ta kwana tana sane da cewa mijinta yana fushi da ita to duk sallar da take a wannan dare na banza ne Allah bai karba manzon Allah yace na uku wa imamu qaumin wa hum lahu karihun mutumin da ya limanci wasu mutane kuma ya san ba sa san shi in ka san mutane ba su son ka to don Allah karka limance su saboda sallah kamar Allah bai karba su kuma Allah yana rubuta musu lada ita mace in ta kwana da sanin mijinta yana fushi da ita Allah bai karban ibadanta shine malamai suke cewa anan akwai ka'ida ba wai haka kawai miji ya kama fushi da mace sai a ce ba a karban sallanta ba idan ya zama miji yana fushi da mace saboda tana da mummunan hali tana da mummunan hali ko tana da wato tana mai rashin kunya ko kuma qillatu ta'atiha ba ta biyayya gare shi to kaga akwai laifi da tai kenan a shari'a abin da ta aikata ta saba ma shari'a to anan babu shakka ba a karɓar sallanta amma in kana eh, sakso zaujiha min gairi jurmin akwai mutumin da haka kawai zai kama fushi ba tare da an masa laifi ba to shi irin wannan miji din shi ne ma yake da laifi a wurin Allah dan me zai fushi da matar da bata masa laifi ba dan zalunci ne saboda za ta kwana tana da tashin hankali ita fala isma alaiha ba ta da wani laifi in ka duba tuhfatul ahwazi uh, mujallar na farko shafi na 387 akwai wata riwayar ta Abu Umama al-Bahili annabi sallallahu alaihi wasallam yace abdun abikum min mawalihi idan bawa ya guje wa masu mallakansa Allah bai karban sallar shi hatta yarji'a ilaihim sai ya dawo gare su wamra'atun mar'atun asat zawjaha hatta tarja matar da ta saba wa mijinta Allah bai karban sallanta sai ta dawo waɗannan hadisai sun inganta daga manzon Allah yana sahihu targhib hadisin 487 silsilatu sahiha hadisin 288 akwai hadisin fadala fadala bin ubay wanda cikin sa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa salasatul la tasal anhum akwai mutane uku kar ma kai tambaya game da su in sun mutu kar ma kai tambaya game da su saboda kuwa halakakku ne kar ma ka tambayi ina makomansu Allah ka tsare na ɗaya rajulun faraqal jama'a wa asa imamahu mutumin da ya rabu da jama'ar musulmi ya fandare ya rabu da aqida ta al'umma ya zama fitina ga jama'a wa ma asiyan ya mutu yana sako yana bijire ma shugabanta, yana tawaye wa amatun aw abdun abikun famata sai bawa ya gudu ko wata baiwa da suka gudu sai suka mutu ba su dawo kafin su dawo ga ainihin masu mallakan su ajali ya same su manzo Allah ya ce kar ma ka tambayi ina muku masa wa mar'atun gaba an ha zawju da matar da mutum yayi ya tafiya ya batta kad kafaha mu'unata duniya duk abin da ake bukata a duniya mijin ya samar mata da yawa akwai matan da su suna tana da abinci kafin su yi tafiya amma suna barin gida matar kuma sun fita kenan yawo annabi sallallahu alaihi wasallam yace to fatabarrajat ba'dahu miji kafin yayi tafiya ya samar da duk abin da matarsa take bukata amma yana tafiya sai matar ta fita daga gidan babu izinin shi fala tas'al anhum maza Allah ce kar ma kai tambaya ina makomarsu don kuwa wuta ce hadisin yana sahihu jami'i sahihar hadisin takwas yana silsilatu sahiha hadisi na 142 da arba'in da da biyu sahihu tarjir hadisi na bakwai. hadisai na nan da yawa daga annabi sallallahu alaihi wasallam wadanda suke tabbatar da bawa ya guji masu mallakansa ba karamin laifi ba ne amma da aka ce yana kafurta ba wai kafirci na ridda ne. kamar yadda masana hadisi suka fasara wannan hadisin misalin su shine al-Imam nawawi sharh sahih Muslim a juz'i na farko shafi na 253 da kuma al-Imam al-Qurtubi ya zo a al-Mufhim lima ashkala min tarfis kitab Muslim haka nan ya zo cikin Faidul Qadir na al-Imam al-Munawi waɗannan malamai da yawa masana hadisi sun fassara cewar annabi sallallahu alaihi wasallam idan bawa ya guji masu mallakansa ya kafurta abinda ake nufi da ya kafurta ya butulce ni'imar Allah a kansa ya butulce ni'imar da Allah ya yi a kansa wannan yana daga cikin abin da za ka iya cirowa daga amsar da annabi Yusuf ya ba mu ita wannan mata yana cewa innahu rabbi ahsana maswaya wannan mai gida nawa ya kyautata zama zama da ni yana ta nuna mata cewar ai idan wato yayi wani abu na cutar da shi kamar butulci shine abin da manzon Allah yake faɗa wato idan bawa ya gudu to kamar wanda ya butulci ne ga Allah subhanahu ta'ala annabi yusuf alaihi salam babu shakka ba bawa bane amma su ku sani ba sannan nan gaba annabi yusuf alaihi salam Allah zai turo shi da manzanci ga mutanen wannan garin to idan yanzu ya guji gidan saboda irin waɗannan fititunu su mutanen garin sun san bawa ne a sanin su daga baya sai ya dawo ya ce ni annabi ne gare mu cewa haba kai dai bawa ne wanda ya mana laifi yanzu ka dawo za mu kama ka annabi yusuf alaihi salam saboda haka bai bar gidan wannan mutumin ba yana nan amma kuma tun da an kawo ga wannan gaba sai annabi yusuf ya yi addu'a da can ita kadai ce yanzu kuma ga matan gari duka an samu an karu wato manyan mata da suka zo wurinta gashi an karu da su mai annabi yusuf alaihi salam ya ce قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين النبي يوسف عليه السلام da ya ياك إن ya kai inda سيئة kai lokacin annabi yusuf ya gane zaman gidan da ya kamata ya zo ƙarshe rabbi ya allah as ahabbu ilayya zaman kurkuku na fi so mimma yad'unani ilayhi fiye da abin da suke kira na zuwa gare shi ka duba kunyar annabawan allah wai a haka ma annabi yusuf yana kunyar ya ce allah ka fidda ni daga gidan nan a'a sai ce ya allah zaman kurkuku dai na fi son shi akan nan wato kar ya zama shi ya nuna rashin haƙurinsa ne ga Allah ai Allah ya fi kowa sanin halin da yake ciki ko amma yana kunyar ya ce ya Allah fitar da ni daga gidan nan annabi Yusuf bai faɗa haka ba sai ya faɗi maganar a fakaice ya Allah zaman kurkuku shi na fi so in zauna a fursuna na ya fi min kuma bai ce fiye da zaman gidan nan ba sai ce min ma ya da'una ni ilahi fiye da abin da suke kira na zuwa gare shi saboda wannan shine magana ta ilimi domin idan ka ce fiye da zaman gidan nan ya nuna zaman gidan ne yake da laifi abin da ke faruwa a gidan ashi ne laifi ba gidan ba ne to in zauna a kurkuku ya zamanto na tsira da mutunci na shi fi mun akan wato wannan abin da matan da suke yi wanda shi ya sa malamai suka tabbatar da cewa ba matar kaɗai ba ce ya zamanto ta nemi annabi yusuf alaihi salam har da waɗannan matan kaga abin da ya faɗa min ma ya ni ilai ba ba abin da ita kaɗai take kira ba wato duka matan su ma sun nemi annabi yusuf alaihi salam ya yi lalata da su wa illa tasrif anni hunna kuma ya Allah idan baka kawar mun da kaijin waɗannan matan ba asbu ilaihinna fa zan karkata gare su saboda halitta ta dan adam tana da rauni yau da gobe za a samu gajiya amil ilaihinna wa utabi'uhunna zan karkata a wayi gari kuma ina bin su ina biyan bukatar su idan na biya bukatar su na yi zina da su me ya faru wa akun minal jahilina na tabbata kenan nima ina cikin jahilai ashe kaga zina babu mai yin ta sai jahili me ake nufi da jahili wanda bai san girman Allah ba domin komai ilimin mutum idan yana zina jahili ne waye malami shine wanda ke tsoron Allah amma malamin da ke saba ma Allah wannan jahili ne don haka yasa annabi Yusuf ya ce wa akun al jahilin zan zamanto cikin jahilai zan zama cikin jahilai wanda dalili ne ala annal mu'min takaba zamban yartakibuhu an jahala mutum idan ya aikata wani abu ya aikata shi da jahilci wannan Allah tabaraka wa ta'ala yana gafarta masa amma mutumin da zai yi zina ya san zinan haramci to kaga wannan ilimin nashi bai amfani shi ba da shi da jahilai duk ɗaya ne saboda yi sa zina jahilci ne sannan ana samun kuma wanda bai ma san hadarin ta bane amma annabi yusuf alaihi salam ya san hadarin ta na duniya ya san hadarin ta na lahira annabin Allah ne ya saba ma Allah ya aikata wannan zinan ana samun waɗanda ba san hadarin ta ba shi yasa suke yin ta kamar yadda aka samu hadisin Abu Umama al-Bahili wani saurayi anna fatan shabban nabi wani saurayi ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ata'azzanu li fi zina ya rasulallah ko za ka min izini in ringa zina zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wani matashi ya zo ga annabi yake ce masa ya rasulallah ko za ka min izini in ringa zina saboda ai mu san wani abin da ke mara kyau ba sai wanda manzon Allah ya faɗa ba shi da kyau saboda haka sukan faɗi magana kuma saboda su yi tambaya kuma gaskiyar su ce gaskiyar suke faɗa lokacin da ya faɗi magana a cikin jama'a fasahal qaumu bihi sai jama'a da suke gurin duk suka daka masa tsawa kai kai wannan magana bai kamata a yi ta gaban manzo ba ana tsawa gare shi sai manzon Allah ya ce aqir ruhu wadnuhu ku kyale shi sannan ma ku bashi wuri ya zo kusa da ni ya ma zo kusa da ni saboda bai ma san zina bane barin barin barin karanta da shi fatana hatta kana qariban min rasulillah ya maso sai da ya zo kusa da manzon Allah fa qala rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace kana neman izinin zina yace eh sai manzon Allah ya ce a tuhibbuhu li ummika ko kana son a ce uwarka tana yin zina misali mahaifiyarka ta zina kana so qala la ya rasulullahi ce haba ina ba na so a ce mahaifiyata ta yi zina ja'ala fidaka Allah ya sa in zama fansa gare ka ya rasulullah kaga akwai kalmar darajawa tana fitowa daga bakin yaro wato da gaske yake ba magana fisgilanci ba fa qala rasulullah sai manzon Allah ya ce to wallan nasu yuhibbunahu li ummahatihim yadda kaga ba ka son mahaifiyarka ta yi zina haka duk mutane babu mai son a ce